Hukumar yaƙi da safarar mutane ta ƙasa ta yi nasarar ƙwato wasu yara tara da aka yi safarar su daga yankin Fengana a ƙaramar hukumar Basa da ke nan jihar Filato zuwa birnin Iko. 'Yan matan masu kimanin shekaru goma zuwa ashirin an yi safarar su zuwa Lagos ne bisa alkawarin cewa za a sa su a makaranta a kuma samar musu da ayyukan yi. Mr. Solomon Bagudu shine ya yi ruwa ya yi tsaki wajen bincikowa da samo 'yan matan a birnin Lagos. farko dai da na je biki na karshen shekara da mu je muka sami mutane suna tare-tare a cikin unguwa wannan ya ce ayansa sun tafi lagos wannan ya ce ayansa sun tafi lagos sai na ce me suke a lagos sai suka ce aiki ake kai su yi wannan ‘ya'ya da aka ce su tafi lagos ba makaranta suka yi ba domin dukansu ba wanda yake da primary certificate shine na ce kai ina ga da alama akwai matsala cikin wannan abin sai na tattubi wasu daga cikin wanda suka gudu suka dawo domin akwai ɗaya daga cikin su ita gudu ta dawo ta fada mu yadda ta ta dawo domin ta ce so uku ana turo maza suna kwana ta cikin gidan da take zama wayanda ba ta taba sanin su ba kuma tun da suka kwana da suka tafi ba za su sake dawo ba cikin roko ne ta diga roko har ta samu ta iso gida ta wuri wani direban tirala da ya taimaka mata haka ta yi ta iso jos da na gama bincikawa na tabbatar da cewa wannan abin tabbatacce wata kasuwanci ce na cutar da jama'a shine na je na sami 'yan sanda na bada rahoto. Mr. Solomon Bagudu kenan. Na zanta da biyu daga cikin 'yan matan mai shekaru goma da mai shekaru goma sha shida don jin abin da suke yi a Lagos cikin shekaru biyu da suka bar gidajen iyayensu. Tun da kika je can kina menene? Ina zo daga makaranta zai yi wa zan wanke squanka. Kina zama a wurin wane ne? ni ma ban san ni ma san sunan ba ki san sunan matan da kike zama a wurinta ba amma kina so ki yi makaranta ne ko za ki koyi sana'a ina so yi makaranta shekaran ki nawa shekara na goma na je na zama da yaro a gida sukan tafi aiki sukan tafi karfe shida na safe su dawo goma na dare in hafa da za ki je gida ba za ka yi ba suna biya na 10,000 sun bani number account din sai na je ban ba na riga cire kudi to amma yanzu me kike so ki yi da kin dawo gida na so yi dinki Uban yara uku daga cikin yara taran da suka dawo ya shaida mun cewa yana da 'ya'ya 29 kuma yana bukatar su yi makaranta. An zo mamu abun kaman in an dauka yayan mu za ja su a makaranta. Mu mun ga mu muna kauye mu ba mu yi ba. Shine mu mun ce to in dai rabo ne a je da su. to shi ne kuma yaran mun har sun ci sawon shekara ba mu gansu ba to mu sai mu yi waya ba mu ga mace ba amma tun lokacin wani mataki kuka dauka mu ba mu dauka wani mataki ba mu ma mun manta kan cewa yaya mu ba sa nan amma tun lokacin ana ba ku kuɗi ko wani abu ko sisi to yanzu yaya tun da yaran na an samu sun dawo me za ku yaya za ku yi mu ba mu da abin da za mu yi sai dai gwamnati ya ga abin da zai yi amma da ina da yara ashirin da tara shi ko shugaban karamar hukumar basa andrew iza da ya karbi yaran don miƙa wa iyayensu ya gargaɗi iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu local government ta yi yakacin kokarinta a ganin su an samu musu abin yi da makarantu domin in an bar su kaɗa wayansu su su ji marmari koma lagos kuma a yanzu zan kira iyayen yaran duka a gargade su su lura da yaran kamar mu nema musu abin yi shugaban karamar hukumar basa andrew iza kwamishinan harkokin mata da inganta rayuwar marasa galihu a jihar plateau olivia dazem cewa ta yi kamata ya yi sarakunan gargajiya da malaman addinai su dukufa wajen wayar da kan jama'ar su illar da ke tattare da barin yara a tafi da su ba tare da sun san inda yaran nasu suka je ba kwamishinan ta ce gwamnati za ta tallafa wa 'yan matan su koyi sana'a da kuma sa wasunsu a makaranta ta kuma ce a yanzu haka waɗanda suka yi safaran yaran hukuma ta danƙe su ana kan tuhumarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.